to Salamu alaikum ni sunana shehu hassan kano kuma ni ne wanda wato hukumar tace fina-finai ta jihar kano ta zaɓe ni a matsayin zama wato kamar executive chairman na shi wannan exercise da aka fara yi na tantance 'yan wasa hukumar tace fina-finai ta jihar kano ta duba wato tsari da kuma tunani da kuma kudiri wanda ake ganin shine wanda zai kawo wannan masana ta ci gaba shi yasa ta kirkiri wato wannan al'amari na a tantance 'yan wasa to abin ba kan 'yan wasa kawai ya tsaya ba abu ne wanda yake tantancewa ce ta gaba daya ake yi wa ita kanta masana'antar banda wato 'yan wasa akwai iyayen 'yan wasan ma'ana daraktoci da producers ma'ana masu ba da umarni da masu shiryawa sannan kuma akwai marubuta sannan kuma akwai wato masu kwalliya akwai masu daukan hoto har da direbobi wayanda su sana'a su kawai duk da ka tashi yin wannan sana'ar ya kamata a dauko su su kai mutane inda za a yi gabatar da wannan aiki lokaci ya riga ya yi wanda yake ba wai na jihar kano kawai ba ƙasar ce ita kanta baki ɗaya ya kamata ne a ce mun samu kanmu a wani hali na kowace irin sana'a da ake gabatarwa a najeriya ya kamata a ce hukuma ta shiga cikin tantance waɗanda suke gabatar da wannan sana'a saboda abubuwa da dama suna ta faruwa na rashin jin daɗi abubuwa da dama suna ta faruwa wanda suke kawo mana cikas a kan rayuwarmu ta yau da gobe to mu masu shirya fina-finai masana'anta ce wacce take wato idan kowa yana kanta masana'anta ce wacce take shiga ko ina a duniya wannan ya sa sai aka ga ya kamata a tantance waɗanda suke gabatar da wannan sana'a a ko ina suke a faɗin arewacin najeriya ko a najeriya gaba ɗaya waɗanda suke amsa kansu da sunan suna yin aiki ƙarƙashin kanewood to wannan ne yasa aka kafa wayannan kwamitoci da aka kafa kwamitocin kuma sai ni aka bani jagorantar su gaba ɗayan su su zama a ƙarƙashin wato sanya idanuna wanda kuma shi nake yi yanzu ah, kamar da kuka iya gani da wayanda kuka hira da su kun ji cikakken bayanan da suka yi na irin abubuwan da ake ta kokarin gabatarwa akan wannan tantancewa mu dai fatan mu shine a yi tantancewa ta gaskiya a yi tantancewa kuma ta wato nutsuwa da tsari ba magana siyasa ba ce magana ce ta gyara kayanka baya zama sauke mu raba ko da siyasar mutanen wani bangare kake yi ba ta arewacin najeriya ba to babu shakka in dai ka cika ka'idojin da zaka yi sana'a a wannan masana'antar to idan ka zo za a tantance ka kuma za a baka dama ka cigaba gaba da sana'arka balantana ma kuma wanda dama dan cikin gidan ne kawai dai jam'iyyar da take shugabanci a jihar kano watakila shi ba ita yake yi ba amma dai yana wannan sana'ar to in ya zo za a tantance shi a guje in ya cika ka'ida kuma za a bashi license a bashi certificate a bashi id card ya zama kuma sa shi akan abin da ke kira database dama babban abin da yake zama mu shine dukkaninmu ya kamata mu samu kanmu a cikin database din nan database din nan kuma koda kana wato karshen duniya ne to in dai har zaka iya bude wani mashin da zai nuna maka data ta sana'o'in da ake a duniya to insha Allah bayan an gama wannan tsare-tsaren zaka ka mu. shi da dalilin yi wani mataki hukumar nan ta ɗauka ko kuma in ce za ta ɗauka akan masu kunnen kashi da ba su yarda da wannan tantancewan ba to mataki ai bai wuce na wato hukunci da ke ƙarƙashin shari'a ba domin ita kanta hukumar ba ita bace mai hukunta mutane ita kanta hukumar ba ita bace mai kama mutane ita kanta hukumar ba ita bace wai take cewa ɗaura mutane ita aikinta kawai in ta ga ka zama mai kunnen kashi ka ƙi bin dokar da ta kamata to za ta kai ka kara kotu kotu ta kamo ka ta duba dokokin da suke shimfiɗe da irin mai aikata irin laifin da ka aikata watakila laifin da ka aikata na shaye-shaye ne barkatai kuma hukuma ta ga bai kamata ka zama danta ba sai ta mika kotu su kuma su yi maka hukunci watakila laifin da ka aikata na yin wani al'amari ne wanda bai dace ba zai taba addini zai taba al'ada zai taba kai kanka da kake yin abin a matsayinka na mutum to idan ka ƙi yadda ka kuma ƙiji. to ita hukuma za ta miƙa ka ƙara kotu akan wannan abin da kake aikatawa wannan kotu ita ce mai hukunci ita ce mai dokoki ita ce kuma mai ɗaurewa da kwancewa idan zan ce sabida zargi-zargin da mutane suke yi wa da kuma mummunan fahimta da magana dai wanda bai dace ba da ake wa wa'annan aktoci da kuma dai da sauran dai wanda yake cikin wannan masana'antar saboda wannan dalilin ne aka kirkiro da wannan tantancewan ko kuma dai an kirkiro da wannan tantancewan ne saboda gyara gaskiya babban dalilin kirkiro da wannan wato tantancewar shine muna so ne mu dora kanmu akan database kamar yadda na faɗa ba za ka iya dora kowa a cikin database ba sai wanda ka yarda da ingancinsa sai wanda ka da da tsarinsa kuma duk wani zarge-zarge da ake ta magana akan wannan masana'antar ni wani lokaci in na ji abin yakan ban dariya dalili saboda duk irin zargin da ake yi wa wannan masana'antar ta shirya fina-finai to irin wannan zargin dai yana cikin bangaren likitoci yana cikin bangaren 'yan jarida yana cikin bangaren 'yan siyasa yana cikin bangaren 'yan kasuwa ta haka kenan wani abu ne wanda ya zama wani abu ne wanda ya riga ya zama kawai zargi ne wanda ba za a daina shi ba tunda a kansa ake kowane lokaci amma abin da yake ba da dama a yi zargi shine alami mu wannan masana'antar tun da ba ma kan database tun da ba mu daure kanmu mun zama tsintsiya madauri ɗaya ba shi yasa ke zaton muka fi saukin a huda mu kuma yi magana a kanmu amma aka wayi gari aka zagaye a ga irin abubuwan da ake a sauran masana'antu da wasu gurare sai a ga cewa ma wani wajen ma an je za a gama namu na fulani to amma wannan babban dalilin shine a dai san masu inganci a su akan database kuma a nuna wa duniya ga irin sana'a da suke yi shine kurin dalili yawa to na ce kamar a baya da ba a yi wannan tantancewan ba yanzu kuma gashi an yi tantancewa saboda a baya a tun da wannan masana'anta an kira ta da suna kanewood kuma hausa ake wannan yanayin al'adan hausa ya bambanta da kowane al'ada kenan mata da suke shiga da bai dace ba kenan in aka yi wannan tantancewa duk za a yi bayani a kai saboda ni a tunani na kamar yanayin shigan da ake yi ne shi yasa mutane suke zagi wato abin da mutane ba su gane masu kallon mu addini suke a fadin duniya shine masana'antar kanewood tana yin fim ne da yaren hausa ba da al'adar hausa ba wannan shine bambanci da mutane suka kasa ganewa in aka ce ana yin fim da yaren hausa 'ya'yan hausawa yanzu na yau a duk inda suke a faɗin ƙasar hausawa ba kayan hausawa suke sawa ba ba kuma rayuwa wani abin mamaki ma yanzu fa a ƙasar hausa idan aka tashi biki na ɗaurin aure sai kiga ana yin wasu abubuwa night night night wanda duk hausa ba san su ba za a ce za a yi yoruba night za a ce za a yi indian night za a ce za a yi arabian night duk kasar da ka je in dai magana al'ada za ka yi to su suna tsayawa ne akan nasu kawai masu yin wancan bukukuwan fa masu yin wancan bukukuwan fa ba fa yan fim ba ne hausawa ne wanda suke rayuwa a cikin garin hausawa wanda kuma abin da suke bai kamata ba wani abu da ya bani mamaki ma a bikin sallah da ya wuce ana hawan sallah hawa ne na hawan nasarawa amma sai na ga 'ya'yan hausawa sun ɗauko al'adun wasu mutane waɗanda ba hausawa ba ne sun saka irin kayan mutanen sun shiga cikin wannan tawagar wasu na bikin sallah a garinsu a kasar hausa wanda in ka je can garin irin wannan mutanen suna nasu bikin ba za su ga baki sun sama kayan bahaushe ba ba ma su yi wani abu na bahaushe ba to wannan al'amari sai ya raga ya zama mana can kace kare muna yin magana ne akan kannywood film fina-finan kannywood in aka ce kannywood ba magana kano kawai ake yi ba ba magana kasar na hausa kawai ake yi ba duk western sahara inda za ka yi fim da hausa kuma kawo shi kasuwar mu ta hausa wato ya zama fim din kannywood wannan shine abin da mutane suka kasa ganewa yanzu haka ana yin fina-finai wato a wasu jihohi na najeriya da hausa amma ba na hausawan kano ba ne masu ma wani addini daban suke yin fim din ko ba kai saka hana su yi ba amma fa duk inda wani fim din ya shiga ca za a yi fim din kannywood saboda ana ganin da hausa suka yi to abin da mutane kamata su gane ba amfani da yaren hausan ne yasa a kira shi kannywood ba wannan wani lakabi ne muka sa kanmu don mu gane kanmu kawai amma magana ta al'ada akwai fina-finanmu da muka yi da al'adun hausawa idan ka kalli wannan fim din ba ka da kai kuma ko da wa zaka zauna ka kalle shi kuma ko ina a duniya zaka iya mika shi a kalla amma akwai fina-finan da muka yi su da yawa dan kasuwa da yaran hausa kawai muka yi watakila a cikin irin wannan fina-finan ne mutane suke ganin wani abu suke cewa shigar da aka yi bata dace ba eh ko na ai ka san an ce abin wani baya ganin laifin gidan shi da ya taki nashi a hango na wani a in ka lura da yawa ma wanda ba sa wa'annan sana'an suna irin wannan shigan amma ba a zagin su sai wanda suke cikin masana'antar nan to shine dalilin da ya sa nake so na san menene wannan wani mataki ya kamata a dauka a cikin wannan masana'antar domin gujewa mutane to bari mu fara miki gyara tukuna duk mutumin da baya ganin laifin kansa sai dai na wani to rashin adalci ne kullun a rayuwa idan kana so ka zama mai adalci kana so ka zama mai gane rayuwa kana so ka zama mai gane mutane to ka dinga tunani akan ni me nake yi shine adalci ni wannan shigar da mutanen suke yi a fim misali a gidana ana yi ko ba a yi duk ka rika duba wannan abin to wannan fa shine adalci idan har ba ka iya duba kai sai dai ka gani a fim kai ta zagin mutane ko ka cewa ba a kyauta ba to babu shakka kai ma kana da gyara a tattare da kai wanda kuma muddin zaka ci gaba da yi din to fa su masu fim ba za su daina ba wannan shine abin da mutane ba su gane ba kullun dan fim idan shi a buɗe ke kalli wacce irin rayuwa ake yi a inda yake rayuwa ita zai kwaikwaya bai sa a fim idan mutane suka zama mutanen kirki dole dan fim ya yi fim din kirki domin abin da suke aiwatarwa shi ma dole shi zai sa a fim din amma baka da ikon da kuna rayuwa kana zuba rashin kirki in an tashi yin biki a gidanka ana yin yoruba night in an tashi yin biki a gidanka yanka suna sa mini skirt suna famin a to mun tashi fi barin da muka samu kenan domin a mu aka yi kuma mun gani saboda aka sai mu ɗauko gidan wani alhaji wanda aka irin wannan abin marubutan mu su rubuta cewa gata nan ta saka skirt ta kona gashin ta fita amma abin da muke dubawa kullum shine akwai gaskiya da take ya kamata ko da gaskiya ce a boye ta dan a zauna lafiya hausa sun ce ana barin halak dan kunya to ya kamata ne mu kiran da muke ko kuma dalilin wannan tantancewar shine da mu da masu takarawa da masu gabatarwa kada mu rika damuwa da rayuwar mutane da suke yi mu ce wai za mu yi fim akan abin da suke yi kullum mu rinka rubuta abin da kawai zai ciyar da mutanen mu gaba idan mutane sun riga sun zama kamar tambadaddu ne su to mu rika yin fim na gyara mu rinka yin fim kada mu sa tambadar a cikin fim din sai dai mu rika yin wata rayuwa da za ta iya ba wani sha'awa idan mutum goma suka kalle mu a lalace watakila uku ko hudu su dauki abin da muka koya a cikin fim din nan su ma su saka shi a cikin rayuwar mutane watakila nan gaba sai mu ga goman nan sun ɗauka gaba ɗaya ko takwas cikin goma wannan shine don haka tunaninmu shine ana yin wannan abin ne don a gyara lamarin gyaran lamari shine masu yin fim za su sauka daga su na wato nuna gaskiya wato yadda take kullum mu abin da muke ta ja'in ja da mutane akai shine idan ba kwa so a dinga yin fim da ake sa kayan da ba su dace ba kuma a gari ku ji bayanin malamai ku dina sa kayan da ba su dace ba a kasashen hausa akwai telolin da suke dinga kayayyakin nan a kasashen hausa 'ya'yan yan siyasa ne 'ya'yan malamai ne 'ya'yan sarakai ne 'ya'yan duka wani wane ne duk irin abubuwan da muke sa a fim su ma duk dama shi suke ba za mu iya rubuta labarin larabawa ba ba za mu iya rubuta labarin turawa ba dole labarin da duk muke rubuta namu ne a garin mu ya faru ba abin da aka kirkira to amma wani abin akan bar shi don ka samu tashin hankali wannan ne yasa hukumar ta ce fina-finai saboda korafi ya yi yawa a kanta sai take ganin ya kamata mu yi wannan exercise din domin nuna mutane cewa gyaran muke so a yi ko marubutanmu a sa su akan layin da su iya rubuta abin da an kalla za a kwaikwaya shine dalili to kenan mun gode da wannan bayanin naka na gode kwarai da gaske ku ci gaba da kallon sirrin su media domin samun ingantaccen labari ku kasance da sirrinsu media sirrinsu media sirrinsu sunana ladida abdullahi wanda aka fi sani da suna tubeless masu kallo ku ci gaba da kallon sirrinku media don nishadantarwa da faɗakarwa sirrinsu media tv sirrinsu media ku kasance tare da sirrinsu media sirrinsu media thank you ku kasance da sirrinsu media sirrinsu media domin samun daɗaɗɗen labarai a ci gaba da kallon sirrinsu media su rika kallon wannan tasha ta sirrinsu sirrinsu media sirrinsu media sirrinsu media sirrinsu media sirrinsu media suna faɗakarwa da ilmantarwa sirrinsu media sirrinsu media kasance da sirrin su media in dai kana so ka bare wannan sirri ka fito da shi fili to sai ka je youtube channel din cikin wayarka ka rubuta sirrin su media domin kallon nishadi ido da ido Suna sara saratu dadu da duniya ta fi sani suna da su ku kasance da sirrin su media domin samun labarai da dumi su daga kanewood na baballa lahayatu ku kasance da wannan tasha ta sirrin su media domin samun labarai da dumudumin Salamu alaikum jama'a kamar yadda kuka sani suna na Shamsu dan iya. Ku ci gaba da kallon sirrin kumidiya domin domin nishadantar da ku da kuma faɗakar da ku.